الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan maraice na asabar 16 ga watan sha'aban a shekara ta 1443 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 19 ga watan uku a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaytan daga masjidin ƙura'an wanda ke unguwar bashirawa a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na ɗari da arba'in da biyar in ba manta ba muna karatu cikin kitabul hajj haka ne mun jike da ƙarshen babu taqlidil hadi wa ish'arihi inda al-ihram haka ne da aka za mu ƙarshen hadisi mai lamba ta 779 za mu tashi farkon babu takfiri fil umra farkon hadisi mai lamba ta 780 shi da kabiru ya kawo sake da mutum eh 779 to malai ce babu taqlidil hadi wa ish'arihi inda al-ihram babin da yake bayani akan ratayawa abun hadaya alama dan a gane shi a yayin yin harama mun ce alqala'id an gane ko jam'i ne na qalida an samo shi ne daga at-taqlidu taqlid shine rataya wa dabbar da za a yi hadaya da ita wata alama da in an ganta za a gane cewa lalle wannan dabbar ta hadaya ce an nufi ɗakin Allah ne da ita don aje a yanka ta a can dan ibada kibar wannan duk wanda ya ga irin wannan dabbar a kan hanya to yakan girmama ta yakan mutunta ta ko da a ce ta yi masa laifi to ba zai mata dukan da zai mata lahani ba hakanan ko da a ce ta saki hanya ta bata to an san manufar mai ita wannan dabba ce ta hadaya da aka sai a nemi mai eh, ita a cikin alhazai ko masu tafiya zuwa aikin haji da aka yana daga cikin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam idan mutum zai tafi aikin haji da dabbarsa ta hadaya daga wajen harami da sai a rataya mata wani abu ko a yi mata alama sau da dama akan rataya mata warin takalmi ne duk yadda kaga dabba an rataya mata takalmi kafa ɗaya wannan alama ce ta cewa wannan dabbar ta hadaya ce wannan babi zai mana bayani game da wannan aiki na yi wa dabbar hadaya alama domin a gane ta kuma yin alamar ana yin sa ne a daidai wajen da mutum zai ya harama a miƙati kenan almiƙatu almakani miƙati na waje lokacin da za ka fara yin talbiya a inda za ka sa harami to a nan ne ita ma dabbar ake so kai mata alamar hadisi mai lamba ta 700. da saba'in da tara hadithu ibn abbas hadithun abdullahi dan abbas an ibn jurayj daga ibn jurayj Allah ya kara mishi yadda baki daya qala ibn jurayj yace haddathani ata'u ata'u dan abi rabah ya zantar da ni an ibn abbas daga abdullahi dan abbas idza qafa bil baiti yace idan mai aikin hajji ya yi ɗawafin ifaba kada halla to ya gama aikin hajjinsa fakultu sai na ce min aina daga ina ka samu wannan magana me hujjaka me dalilinka ƙala sai ce ha babin abbasin yoga abdullahi dan abbasu nan ƙala shi ya faɗa min ƙaulillahi ta'ala dogaro da faɗin Allah maɗaukakin sarki summa mahilluha ilal baitil atiq mawarwarar harami shine a gindin ɗakin Allah ƴantacce ma'ana bayan an yi ɗawaful ifada to aikin hajji ya ƙare duk abin da ya haramta ga mai aikin hajji ya yi to kuma yanzu ya dawo halar gare shi domin aikin ya ƙare an gane ko shine abin da ake kira da attahallulul akbar babban warwarewa daga aikin hajji to sannan kuma na daga cikin cikon ma'anar kuma mahilluha ila al-bayt al-atiq shine ita ma kanta dabbar hadayar mayankarta shine a kai ta can garin makka daura da ɗakin ka'aba inda ka'aba take kamar yadda Allah ya ce hatta ya bulugal hadiyu mahillahu har sai hadaya ta kai masaukarta inda za a yanka ta to ina ne masaukarta ina ne inda za a yanka ta kuma mahilluha ila albaytil atiq masaukan nata wajen yanka ta shine daura da ɗakin Allah yantacce shine Ka'aba yana daga cikin sunayen da ake kiran Ka'aba da shi albaitul atiq yantaccen ɗaki an gane ko me ake nufi da intaccen ɗaki malamai suka ce saboda lokacin da aka yi ruwan tufana ba wani ɗaki da ya sha a duniya ruwan tufana sai da ya kada kowane ɗaki ya rusa kowane gida ka'aba ce kawai bai rusa ba daga nan ne ake kiranta da yantaccen ɗaki ai yantacce daga rushewa a lokacin da aka yi ruwan tufana wa min amrin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan hujjar bayan ta ƙur'ani akwai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce da ya umarci ashabahu sahabbansa ay yahillu da su warware haramarsu fi hajjatil wada a yayin aikin hajjin bankwana qultu mai ruwaya a ɗa'u ɗan abi raba ya ce inna ma kana zalika ba'da al-mu'arrafi yau ai wannan daman zai kasance ne bayan an gama tsayuwar arfa ma'ana bayan tsayuwar arfa ne ai ake kwana amina kuma sai a zo a yi tsawafin ifaba ƙala shi dai mai ruwaya a ɗa'u ya ce kana ibn abbas yarahu qablu wa ba'du abdullahi dan abbas yana ganin a iya yi kafin haka da kuma bayan haka a iya yin ne warware harama a yanka dabbar har a dinnan yanka dabbar eh, hadaya qablu wa ba'du kafin tawaful ifada ko kuma bayan tawaful ifada kamar yadda yazo cikin hadisin bukhari a ranar aikin haji babba shine ranar goma ga watan zulhajji yawmal hajji akbar an kira ta da ranar aikin haji babba saboda manya-manyan ayyukan aikin haji guda uku a ranar ake yin su yanka aski dawafi to wannan abubuwa da ake yin su guda uku yanka aski dawafi duk wanda ka fara yayi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikin hajjin sa sahabbai sun yi sai masa tambaya waɗansu su ce mun yi fi kafin mu aski sai ce if al wala haraj wani ya ce nayi aski sannan ɗawa fi, sai ce if al wala haraj wani ya ce ya yanka sannan ya aski sai ce if alwala haraj wani ya ce sai da ya aski sannan ya yanka sai annabi ya ce if alwala haraj mana duk wanda ka fara da shi kayi daidai shi yasa abdullahi dan abu yace ma su ila an shay'in qaddima aw ukhira illa qala if alwala haraj a wannan rana duk tambayar da aka yi wa annabi na an yi kwan gaba kwan baya akan wani aiki na farko an dawo da shi shine na tsakiya na tsakiya an ɗauko shi an dawo da shi farko na farko an ɗauke shi an mai da shi ƙarshe sai ce duk ba komai da haka duk da a wannan rana asalin yadda tsarin yake ka fara ɗawafi sai ka zo ka yanka sannan sai ka aski to amma da za ka ɗauki na ƙarshen ka mai da shi na farko na farkon ka mai da shi na tsakiya na tsakiya ka kai shi ƙarshe shi ma duk ba laifi to shine abdullahi dan abbas kana yarahu ya kasance yana ganin yin hakan qablu wa ba'du ko kafin ai aikin ai ai ai abin nan ai dawaful ifada ko bayan haka shine shi yanka dabbar hadaya akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul magazi babu hajjati ko hijjati wada babu takfiri fil umra babin da yake bayani akan saisaye a yayin yin umara idan mutum ya yi aikin haji ko umra na daga cikin ayyukan shine yin aski to shi kuma aski iri biyu ne akwai salsali alkwabo an gane ko cire gashi gaba ɗaya akwai kuma saisaye ko kwaskwas ko ɗiban gashin ba duka ba daga tushe duka waɗannan guda biyun ana iya yi amma wanne ya fi falala falkwabo shi ya fi falala domin ko a ƙur'ani shi Allah ya fara faɗa kafin ya faɗi saisaye لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم سنيت ومقصرين lallai Allah ya gaskata wa manzansa mafarki da ya na gaskiya wannan abu tabbas ne zai faru ba makawa la tadkhulunnal masjidal Lallai za ku shiga masallaci mai alfarma shine ka'aba sha Allahu da yardar Allah amini na cikin kwanciyar hankali muhalliki da rukusakum kuna masu aske gashin kanku kwalkwabo wa muqassirina sannan wasu ku suna masu yin saitaye la takafuna kada ku tsorata kaga anan kafin Allah ya ce saitaye sai da ya fara cewa ne kwalkwabo da aka sai nuna kwalkwaban ya fi falala tun da shi aka fara faɗa to haka nan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yayin aikin haji yayi addu'a ga masu aski sai da ya faɗi masu kwalkwabo sau uku sannan ya faɗi masu saisaye sau ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rahimallahu almuhalliqina Allah ka ji kan masu kwalkwabo a aikin haji ko umra sahabbai sai suka ce wal muqassirina ya ba aikin Allah a sa masu saisaye saboda su da yawan su saisayen suka yi to shi kuma so yake nuna muku kwalkwaban ya fi lada sai ki faɗa ya sake cewa rahimallahu almuhalliqina Allah ka ji kan masu kwalkwabo suka ce wal na ya ma'aikin Allah ka sa masu saife ya ki faɗa a na uku ya sake cewa rahimallahu almuhalliqina Allah ka ji kan masu kwalkwabo suka ce wal na sannan ya ce wal na da aka kwalkwabo ya fi lada sau uku sannan saifaye in maki ɗari za a bayar mai kwalkwabo yana da lada saba'in da biyar mai saisaye kuma yana da lada ashirin da biyar amma wannan a aikin hajji ne ka ɗauka a zaman gida kai ta sharar kwalkwabo a a zaman gida in ba kanka ne ke ciwo ba to saisaye kuma ya fi kyau amma in a wajen aikin hajji ne ko umra to kwalkwabo ya fi lada an gane ko to shine malam ya babu yace babun at-taqsiru fil umra babun da yake bayani akan shi ma sai sayan ya halatta ayi a aikin umra ba sai kwalkwabo ba duk da kwalkwabon ya fi hadisi ne lamba ta 780 hadisi mu'awiyata radiyallahu an hadisi mu'awiya dan abu sufyan Allah ya kara masa yadda kala yake qassartu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi mishqatin na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama saisaye da aska saisaye da aska wannan sai masu yalwar gashi su ake wa saisaye da aska amma da bai da yalwar gashi in za a yi masa saisaye sai dai a yi da almakashi shi mai yalwar gashi yadda ake masa saisaye da aska in ka tara gashin ka kama sai ka fa ka yanke kaga kai masa saisaye da ne aska a madadin almakashi da haka sai na aure ce ni dinnan ni ne wa annabi saisaye da aka kalmar mishkas asali mashi ne amma mai kaifi da haka yadda da ko ka ce wuka ko ka ce mashi ko ka ce aska ji ɗaya ne domin dai kamannin su yayi guda abu mai kaifi kaifi irin na wuka kuma mai baki ɗaya ba almakashi ba shi mai baki biyu ne ko ba haka ba to wannan hadisi yana nuna mana falalar sayyidina muawiya har ya samu darajar ya kama kan annabi ya masa saitaye kuma da izinin sa amma duk da haka wani bai san kima sa ba bai san darajar sa ba bai wuce zagi ba a wajen sa a ce wanzamin ma'aiki amma kai kake zagi kai ka san dai duk yadda aka ya samu matsayin da baka samu ba domin shi ya taba wani sashi na jikin manzon Allah ya samu albarkarsa sahabbai suka ce in aka yi wa annabi aski rububin gashin muke yi gashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama magani ne na yankan shakku duk wata cuta da ta dame ka a duniya idan aka jika maka shi ka sha ka warke sai dai in cuta ajali ce kuma ko cuta ajali ce za ka warke dan albarkar gashin sai dai kuma haka za ka tafi saboda ka'idar fa'iza ja ajaluha فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون إن أجلي باب اجتني بعد بارا amma dai duk da haka tasiri na albarkar abin da yake na jikin ma'aiki tana bayyana to haka nan rigarsa rigar da annabi ya sa ya yi gumi rigar ta tsotsi gumin to ita ma wannan rigar sahabbai suka ce idan cuta ta yi cuta muka yi magani aka kasa warkewa to mu jiƙa wa mara lafiya ita da an jiƙa ya sha shi kenan da aka sahabai in aka yi wa annabi aski rububi suke ana raba musu gashin haka abu dalha ya ce in aka yi wa annabi aski zuwa suke suna da ana ta ɗiban musu gashin suna samu suna riƙewa don su samu albarkarsa sannan yanzu za ka ga da yawa a wasu garuruwan mu sai a ce ga gashin annabi a samu wani singulelan gashi a sako shi a kwalba to tabbas dai annabi yana da gashi amma wannan na annabin ne ba na annabin ba ne shi ne ba mara rarrabewa da baccin makaho ko ba mara rabewa da bashin makaho an raba mana hankali wai an ce a shafura a tafi gona in ji rago tabbas manzo Allah yana da gashi kuma ana tabarruki da gashinsa sahabbansa su suka mori wannan domin su suka yi zamani da shi amma duk abin da ya biyo baya yanzu wannan abu ne a cikin duhu wai an ce da ɗan sakwata ka koshi ya ce abu a cikin duhu waye sani aka raja bukari imamul bukari ya fitar da wani hadisi mahalli shahid wannan abin ya faru ne a umara shi yasa malam ya kawo shi a babin a taqsir fil a umara ce hakan ta faru annabi ya gama umara muawiya ya masa saisaye da ni da aska ya tara gashinsa ya rike ya sa aka yanke masa shine a matsayin saisaye shi saisaye ya danganta wani za a yi shi ƙasa ƙasa low kamar yadda masu aski suke faɗa ko wani kuma za a yi shi sama sama amma dai duk sunansa saisaye ba wani hajji da shari'a ta ce sai an kai sannan abin yake amsa sunan saisaye duk yadda ka taba wani abu na gashin ka sunansa kayi saisaye kuma duk da cewa kwalkwabo shi ya fi lada amma saisayen ma ya halatta yasa a umra annabi sai ya saisaye dan ya nuna halacci amma in ka fi son ka samu lada to sai kai ne alkwabo sai dai malamai suka ce idan umara ce da hajji za ka haɗa kuma ya zama kai ba mai saurin fitowar gashi ba ne kuma a umra sai ka yi aski tsakanin umarar kuma da hajji 'yan kwanaki ne to kuma a hajji ma za ka yi aski to abin da ya fi in haka ne a umara sai kai sai in ya so a hajji kuma sai kai ne kwalkwabo amma in tun a umara kai kwalkwabo don an zo hajji ba abin da za a yanka gashin ya tafi duka imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babul halqi wa taqsiri inda al-ihlal babin da yake bayani akan kwalkwabo da saisaye a wajen fita daga haramar aikin hajji ko umara باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه باب ديك بياني أكن حرم رد النبي صلى الله عليه وسلم أي دكما أبن هدي دي أيين أيكن هدي فتئير يا حرم النبي أي سننكما abin hadaya nawa ya yanka hadisi mai lamba ta 781 hadisu anas bin malikin hadisin anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace kadima aliyun radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya kara masa yadda ya zo ala annabi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi minal yaman daga ƙasar yaman suka hadu a makka annabi ya taho daga madina aikin hajji aliyu kuma ya taho daga yaman shi ma aikin hajji duk aka hadu a makka faƙala sai manzo Allah ya ce da aliyu bima a halalta wata iriyar harama kai aikin haji wanne kai niyayi na ifradi ko na tamattu'i ko na kirani ƙala sai sayyidina ali ya ce da annabi bima a halla bihin nabiyu nayi harama da irin haramar da annabi yayi faƙala sai annabi ko ya ce laula anna ma'iyal hadiya la ahlaltu laula anna ma iya la yace yoni fa ba dan na taho da abin hadaya ba da daga nayi umara zan sa kayan gida kuma in ci gaba da zama sai lokacin aikin hajji ma'ana zan fita daga harama to amma ka'ida duk mutumin da ya taho da abin hadayarsa daga wajen harami in ya shigo garin maka ko yayi umara to ba zai cire ba in yana nufin aikin hajji ba zai cire haraminsa ba zai ci gaba da zama a cikin harami har sai kuma an yi aikin haji ya zama mukurin kenan ko yana haji aikin haji na kirani gwama umara da haji su tafi a tare to da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ya harama kaga kenan shi ma sayyidina Ali yanzu shi ma haramarsa ta zama irin wannan domin shi a wajen yin harama niyya ta Allah na yi harama da duk irin abin da annabinka ya harama da shi duk irin aikin da zai yi ni ma irinsa zan yi akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu man a fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam ka ihlalin nabi babin da yake bayani akan wanda ya harama ta aikin hajji a zamanin annabi da irin niyyar haramar da annabi yayi ba na al-kadai bane ba da yawan sahabbai ma sun yi harama da niyya irin ta annabi wanda wannan yake nuna ana iya kwaikwayon niyya a lokacin aikin haji ka ce ina niyyar aikin haji irin nawa ne ko da a lokacin baka san nawa nan ba in kuka haɗu dai maka bayani shi kenan sai ka tsora. babu bayani adadi umarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa zamanihinna babin da yake bayani akan adadin umarar da annabi yayi a rayuwarsa da kuma lokacin da ya kowace umara ka san umara nawa annabi yayi yana nuna ma kai ma ka gabura kai umarori da yawa a rayuwarka in ka samu dama domin sunna ne yawaita yin umara manzo Allah ma yayi umara ba ɗaya ba yayi da yawa da haka dan ya koyar ya nuna wa al'umma cewa yin umara da yawa abu ne mai kyau to sannan ka san lokutan da annabi ya nasa umarar dan kai ma ka kintaci irin wannan lokutan kai naka umarar a cikin su shi ma falala ne lada ne ina fata an gane kuma daga nan zaka gane cewa wasu lokuta da mutane suka fi yin umara a cikinsu duk da mun sha faɗa umara ana iya yin ta a kowane lokaci amma in mutane suka ware wani lokaci a karan kansu suka nuna wani lokacin yana da falala kuma lokacin baya daga cikin waɗannan lokutan da za mu faɗa wanda annabi ya yi to kaga wani ya nuna son zuciya ne domin za mu ji akwai umarori da yawa da mutane suke yawan yi a ce umarar kaza umarar kaza ba sai na faɗa ba to za mu ji in mun yi karatu shin irin wannan umarar akwai ta annabi ya yi ta amma idan mutum kawai lokaci ya samu na hutu na nishaɗi sai je umararsa ba tare da nuna wata falala ta wannan lokacin ba shi kawai lokacin ne ya dace da yanayinsa ya samu dama a cikinsa to wannan babu laifi ba za ka aibata masa ba amma a samu mutane suna shelantawa suna kururutawa mutane suna cincirindo su tafi umara a wani lokaci wanda wannan yake nuna kamar akwai falala kenan kuma alhalin lokacin nan babu wani hujja a shari'a da ta nuna falalar yin umara a cikinsa to wannan ya zama saba wa Allah ya zama bid'a a cikin shari'ar musulunci hadisi mai lamba ta 782 hadisin Anas bin radiyallahu an hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda qala Anas yace ai tamara annabi sallallahu alaihi wasallam ba'a umarin manzo Allah yayi umarori guda hudu a rayuwarsa umara umara guda hudu annabi yayi a rayuwarsa na farko sai ce fi zilqa'ada yayi to a watan zilqa'ada an gane ko wanda yake na jajiberan ne zulhajji wanda daga shi sai na aikin haji watan na biyun ƙarshe a ne a watannin musulunci wata na sha ɗaya kenan shine watan zulqa'ada ana zace illallati ita mara ma'a hijjatihi sai dai umarar da yayi tare da aikin hajjinsa shine umratahu min al-hudaybiya umara ta biyu umararsa da yayi ta hudaybiya wace umarar hudaybiya ba a yi umarar ba an zo za a yi kafirai suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙura ya yanka dabbar sa ta hadaya ya yi aski ya juya ya koma makka madina to a ka'ida da ta shari'ar musulunci idan mutum ya taho da niyyar aikin hajji ko umra sai wata matsala ta sa bai ba to a wajen Allah yana da cikakken ladan ne hajji ko umra to amma sai dai duk da haka in ya samu dama to zai je yayi in bai taɓa yin nafarin ba musamman yanzu kai ne zaka je aikin hajji ko umra sai aka samu wata matsala ko dai aka ce an rufe iyakar ɗin jidda kun makara ko kuma a ce rashin lafiyar ka ya tashi da haka tafiyar dole an dawo da kai gida gadan-gadan ko kuma a ce guzurinka ya ƙare ko dai wata matsala ta faru amma ka riga ka yi niyya har ka fita daga gida to wannan a wajen Allah kana da cikakken ladan mai umra a shekarar za a rinka irga ka cikin me waɗanda suka yi umra duk da kai baka samu damar isuwa ga ɗakin ka'aba ba domin haka Allah ya ce fa in uhsirtum famastaysara min alhadid idan an tare ku a hanya ko rashin lafiya ta kada ku to ku yanka abin da ya sawwaka na hadaya aikin ku ya karɓu a wajen Allah wa min al'anil muqbil to sai kuma umarar da annabi yayi bayan shekarar da aka hana shi umarar hudaybiya da shekara ta kewayo sai ya zo ya umara shi yasa wasu malamai suke kiranta da umaratul qada umarar ramuwa domin suna ɗaukar waccan da aka hana shi ce bai ba ya rama ta a shekarar da ta kewayo da aka ana kiranta da umaratul qada umarar ranko ko ramuwa kaga umara nawa kenan da umarar da yayi a zulqa'ada da umarar da yayi tare da aikin hajjinsa da umarar hudaybiya wacce aka hana shi bai yi ta ba sai kuma umarar aba umarar shekarar da ta kewayo an gane ko wa min al da kuma umarar da ya taho daga wani waje da ake kira da suna ji'rana haitu qasama gana'ima hunaini bayan ya gama rabon ganimomin da aka samu a yakin hunainu wa umaratun ma'a hajjatihi da umarar da ya tare da aikin hajjinsa duk wannan umarorin mun tarkata su dai zamu ga guda nawa ne hudu ne hudu ne Anas san Malik ya faɗe su hudu to amma a wajen lissafawa zaka ga waɗansu ya cakuɗa su a lissafi maimaitawa ya umarar da ya tare da aikin hajji a nan an faɗe ta sau biyu amma ɗaya ce domin a baya can ya ce fi zulqa'ada duk umarar da annabi yi a watan yi yayi illa ita mara ma'a hijjatihi sai wacce yi tare da aikin hajjin sa ita wannan ba a ba bace a zulhajji aka yi ta to sai ya dauko lissafi daki daki yace umratul hudaybiya umarar da ya daga hudaybiya wa min al-an al-muqbil da wacce aka yi shekarar da ta kewayo wa min al-ji'rana da wacce aka yi daga ji'rana bayan an gama rabon ganimar hunainu wa umaratu ma'a hijjatihi da umrar tare da aikin haji ai dai an faɗe ta a baya wani sai ɗauka biyar aka faɗa amma hudu ne tunda tun a farko ya ce hudu ne abin da sa ya fara faɗar ta aikin haji domin ita ba a watan zulqa'ada aka yi ta ba a zulhajji aka yi ta amma duk sauran umarorin annabi an yi su a zulqa'ada da haka umara a zulqa'ada ta fi ne lada domin ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi amma banda ta ramadana za mu zo mu bi ta ramadana a nan gaba ta ramadana ce kadai ta fita ne ta zulqa'ada lada to yanzu da Allah ina aka samo umarar rabiul awal watan maulidi babu ita yanzu Allah bai taba yin umara a watan maulidi ba amma yau mutane sai su zuwa umara a watan maulidi sun dauka watan maulidi yana da wata falala umara ayi umara a cikinsa sa to kaga wannan yin wannan da kudirta wannan wani yi addini ne karan tsaye takakka wanda bai je makaranta ba sai ya ɗauka ma annabi ya yi shi yasa mutane suke yi wanda kuma ba haka bane ba ba kuma ta muka yi umara a watan maulidi ba ta yi ba tayi yi amma kar ka ɗauka tana da wata falala in ma mai falala ce to ta zulƙada ce mai falala don ita annabi yake yi duk umararsa guda hudu da ya yi uku duk a cikin zulƙada ya yi kuma ita fiyayyen shari'a ita ce shari'ar annabi duk abin da kaga annabi yayi to Allah shi ya fito domin shi Allah baya dora annabi akan abu sai mafifici komai nasa zaɓi ne daga Allah Allah ya zaɓe shi ya zaɓa masa littafi ya zaɓa masa al'umma ya zaɓa masa zamani ya zaɓa masa gari ya zaɓa masa sahabbai ya zaɓa masa mata ya zaɓa masa ranar haihuwa ranar mutuwa ranar isra'i da mi'raji komai sai da Allah ya zaba masa mafifici da haka duk abin da aka yi wa annabi ko annabi ya yi abin da nake nufi aka yi masa mana wanda aka yi masa kuma ya yadda ya tabbatar to wannan yana nuna fifiko domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tiyayye ne kuma dukkanin abin da ya dangance shi yana samun fifiko akan dukkan abin da ba shi yayi ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul umra babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam babin da yake bayani akan sau nawa annabi yayi umra hadisi mai lamba ta 783 hadisu zaid ibn arqam hadisin zaid dan arqam Allah ya kara masa yadda ila lahu an ce da zaidu kam ghazan nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwa yaqi nawa annabi yayi a rayuwarsa ƙala sai da yake tis'a ashara yaƙi goma sha tara manzan Allah ya yi tis'a ashara gazuwa manzan Allah ya yi yaƙi goma ne sha tara tare da shi Allah ya fi so shi Allah ya fi ƙauna jikinsa ya fi kowane jiki tsada jininsa ya fi kowane jini tsada amma ya ba da jikin da jinin don addinin musulunci ya ɗaukaka don ya nuna mana cewa shi wannan addinin duk abin da kake takama da shi mafi tsada kana iya bayar da shi don addinin ya ci gaba kuma wannan shi ne imani amma ba abinka mai daraja naka ne lalatacce shi kake ba Allah wannan sakarci ne kwarai da gaske baka fahimci rayuwa ba baka fahimci rayuwa ba Allah shi ya baka duk abin da kake da shi ya kuma cancanci kai ma ka bashi mafi ƙololuwa abin da kake da shi subhanahu wata'ala da ka dai duk mutumin da Allah ya so shi da alkhairi sai ya sanya jikinsa da jininsa ya zama ta sanadiyar hidimar addini yake gudanar da su domin jiki mafi daraja da mafi kima a duniya shine jikin manzo Allah sai da jininsa ya zuba a hidimar addini duk da kima da daraja ta jikin annabi da jininsa amma sai da aka fasa masa kai aka cire masa haƙori kaga musibar cire haƙori in ka taɓa ciwon haƙori ka je wajen likita duk da ya sa maka magani amma allura an yi mai amma a cire ka ga yadda za ka yi kwana nawa za ka yi baka bacci ba kafin ka koma daidai amma manzo Allah ba allura ba komai aka ɗauki sanda aka doke shi da ita sai da haƙorinsa ya fita yana daga cikin wajajen da suka fi ko ina bala'i ciwon sa a jikin ɗan adam waje uku in dai zuji ne da radadi ciwon haƙori yana daga ciki ciwon ɗan yatsa ko sai kuma ciwon mai kunne waɗannan guda ukun sun fi ko'ina bala'i a jikin ɗan adam in suna ciwo kuma musamman haƙorin musamman haƙorin guda ka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi yaƙi guda tara don ya nuna mana muhimmancin addinin musulunci ana iya bada komai don shi an gane ko ba wai don ta'addanci da ta da hankali ba hankali duk yakin da annabi ya yi tsokanarsa aka yi duk yakin da annabi ya yi tsokanarsa aka yi yaƙi ne na tara kai ba yaƙi ne kawai na farma mutane ba su ji ba ba su gani ba tsakanin irin yaƙin da turawan yamma yau suke wa mutane ba ku ji ba ba su gani ba su far muku da yaƙi su kakkashe ku su kwace dukiyoyinku to yaƙin annabi ba haka bane ba duk yakin da manzo Allah ya yi takalarsa aka yi kokanarsa aka yi kai shi bango aka yi da aka ya ɗauki fansa da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kafirai suka matsa masa a garinsa suka kore shi kuma suka sake bin sa inda ya yi hijira to sannan daga nan Allah ya ce rama amma a da Allah ta yi kyale su kyale su kau da kai fa afu wasahu hatta ya ati Allah bi amrihi ku yi afuwa ku kau da kai har zuwa lokacin da Allah zai kawo umarninsa na cewa kurama rama yasa Allah yake ku ku aidiyakum wa fi musalla ku dai ku kama hannuwan ku mai da hankali da kula da sallah amma lokacin da kafirai suka ga sauki na kau da kai da ake kai musu suka ɗauka su ake yi suka zura jiki sai Allah yake kurama dan mutumin da ya mare ka anan ka kau da kai ya dawo ta nan ya kwalla ma mari ka kau da kai ƙarshe abin da zai ma kusa zai ma a ka rankwashi in ka juya ma baya kuma da dundu zai biyo ka to ya yake so ka yi ya kamata karama karama ko dan ya gane cewa ba tsoronsa kake ba ko dan ya gane cewa kai ba almalalaci ba ne zaman lafiya kawai kake so amma ba wai dan tsoro ba to sai daga baya Allah ya ce ubina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir an umarci wanda ake tabin su ana musu kisan dauki dai dai sarama bi annahum zulimu dan an zalunce su an cuce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma Allah ne iko ne ne taimake su الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله وعند أكو قوليس دقا جدا جنسي ba dan sun takali kowa ba kawai dan sun ce ubangijinsu ne Allah aka tsane su aka tsangwame su aka kore su daga gidajensu aka kwace musu dukiyoyinsu aka raba su da 'yan uwansu ubangiji yace walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi kathira wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi Allah ce ba dan muna barin wani lokaci waɗansu su ɗanɗana wasu kuɗa ba a cikin mutane da an samu 'yan ta'adda abin da yake wanzar da ta'addanci ɗan ta'adda ya ta taɓa mutane ana kyale shi amma matuƙar in ya taɓa za a taɓa shi wata ran to zai shiga sai ta zai daina ko yana kashe maka ɗari in dai kai ma za ka kashe masa ko biyu ne ko uku zai shiga taitayinsa domin ba abin da yake hana ta'addanci sama da kashe ɗan ta'adda in an kama shi alkatlu amfalil katli ba abin da ke maganin bala'i na kashe-kashe face kashe waɗanda suka yi kisa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ubangiji ya ce za ku samu zaman lafiya da kwanciyar hankali in dai in wanda ya kisa kuna kashe shi ya kuma masu hankali amma matuƙar mutum zai yi kisa ba za a kashe shi ba ko ba za ku taɓa zama lafiya ba kisa ba zai taɓa ƙarewa a cikin ku ba to da wannan shine abin da ya ja aka shar'anta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yaƙi dan ya kare kansa dan ya tsare mutuncin kansa da mutuncin addininsa da mutuncin al'ummarsa wanda an daɗe ana cutar su da aka ba wata hujja da wani arne zai zo ya cewa annabi san salama ya zo da addinin ta'addanci ko addinin musulunci addinin ta'addanci ne wannan rashin kunya ne da rashin mutunci da rainin wayo a wannan yaki goma sha taran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a duniya adadin mutanen da suka mutu tsakanin na musulmin da na kafiran ba su kai adadin ɗaya bisa ɗari na abin da hitler ya kashe a yakin duniya na biyu ba kuma hitler nan arne ne bai kai adadin ɗaya bisa ɗari na abin da tatar suka kashe ba a cikin hurubu salibiya yaƙi na taimakon cross wanda duk wanda ya karanta tarihi ya san waɗannan yaƙoƙukan da an yi su a duniya bai kai ɗaya bisa ɗari na abin da amerika ta kashe a iraki ba bai kai ɗaya bisa ɗari na abin da amerika ta kashe a bosnia herzegovina da sarajevo da sauransu ba amma saboda su suna da kafafen watsa labarai suna da jaridu suna da 'yan kanzagi sai suke jingina wa musulunci ta'addanci bayan su ne tsantsar 'yan ta'adda to da haka dai zai biya ce manzala ya yi yaƙi guda goma sha tara ƙila aka ce da shi kam gazwatin ta ma'ahu to yaƙi nawa kai kuma kai kasance tare da shi a sha taran nan da ya yi wanne ne da wanne aka je da kai kala sai zaidu ya ce saba'a ashara guda goma sha bakwai aka yi da ni bi ne kaɗai ne mutum bi ne kaɗai ba a tafi da ni ba wannan yake nuna maka rai a hannun Allah yake manzo Allah yaƙi goma sha tara yayi amma a cikin su bai mutu ba zaidu dan arqam ka iya cewa to ai shi annabi shine me kwamandan shine shugaban shugabanni kuma ba su iya fita yaƙi ba sai dai su rinka cewa a je su ba sa zuwa to ba irin annabi ba shi ba haka yake ba shugabanninmu ne na yau ba sa fita yaƙi a ba shi manzo Allah in za a fita yaƙi da shi ake zuwa yana sa kayan yaƙi ya fita ya je filin yaƙin a yi a gabansa in wutar yaƙin ta ci ta ci sahabbai suka kafa sai ya shiga da kansa sayyidina ali yana faɗa kunna idza hamiyal waqis na lubu bi rasulillah idan wutar yaƙi ta wutar yaƙi sadaukai jarumai suka gudu sai su dawo bayan annabi a lokacin yake fara kirari yake tsima yana anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib ni ne annabin da ba ƙarya ni ne dan gidan abdul muttalib amma ba shugabannin mu ne ba in wuta ta wuta sai zakara ya ba su fa'a da ban su ba su zuwa yakin suna can gidajen gwamnati an kakkare su da riga mai silke da mota mai silke bulletproof sai dai a ta tura yaran mutane ana ta kashewa kaga wannan saɓanin shugabanni na gaske shugabanni na kwarai kenan duk shugaba na gaske shugaba na kwarai duk abin da zai tura mabiyansa su yi shi ma yana iya zuwa ko shakka babu a shugabanninmu na najeriya akwai 'yan mazan jiya wanda sun yaƙi duk da sun yakin ne su ma a lokacin ba su zama shugaban ƙasa ba amma shi manzo Allah ya yi yaƙi yana shugaban duk duniya ne kai har da lahiran ma da wannan za ka ce alherin Allah ya gaida Idris Deby shugaban ƙasar Chadi wanda lokacin da ake tsaka da faɗan tawaye na Chadi Idris Deby duk fita da shi ake fita har Allah ya kaddara masa ya mutu a wajen yaƙi shekarar baya ina jin ma cikin watan ramadana ko ramadana mu shekarar baya shekarar da ta wuce wannan shine sadaukantaka shine shugabanci shine jarumtaka shi yasa yan tawayen caji sun ɗanɗana kudarsu a hannun idris debi har yan boko haram in aka ce ga sojojin caji wuta sun ga bala'i ba su ji da daɗi ba saboda duk kurcin da zai ga shugabansa janar a gaba a wajen yaƙi to shi ma zai tsaya yi da gaske saboda ya san abin da gaske ake yi amma janar janar na sojoji kaga sun yi ciki kamar mace mai cikin wata tara za ta haihu ai ka san ba a shirya arziki ba an ce wasu daga cikin manya-manyan haftan haftoshin najeriya lokacin da fitinar boko haram ta yi zafi shugaban ƙasa ya ce kowa ya kafi maiduguri da suka je sai suka ɓukuya a dama suka ki zuwa sai da ka ga zubin su ma ka san ba zubin yaki bane kwata kwata ba zubin yaki bane duk horon da aka yi musu na soja sun manta shi sun riga sun yi teɓa soja ya duwawu ya yi hif kamar mace ya yi ƙasan ciki ina zai wani yaƙi wallahi ba abin da zai iya Allah ji kan malam Jabar wata rana muna Sudan mun je walima gidan wani bakurde dan Iraki wani bakurde ne abokin karatunsa tare suka yi masters da shi wata rana sai ya gayyace shi cin abinci sai muka je ya gayyace ni da ni da wani mutumin zariya ana ce da shi yusuf muka raka shi to mun je muna kallon labarai sai aka nuno ministan tsaro na kuwait wallahi ministan tsaro na kuwait ko wuya bai da shi saboda koshi wuyan ya shige yadda ka san kosasshen bakwalo mana ya kalle shi ya tsire da dariya ce yanzu wannan shi ne ministan tsaro shi zai bada tsaro shi kansa neman mai tsare shi yake a wannan ke da ya shirga Allah ya kiyaye da zai bi kan arkam ya ce yaƙi goma sha bakwai na je tare da annabi amma da ke Allah bai kaddara maka a can zai mutu ba bai mutu ba abinda wannan yake nunawa ya dan uwa lokacin da ake cewa jihadin musulunci ko ake cewa ka faɗi gaskiya ko ake cewa kaza karka yadda wani abu ya tsorata ta ba ɗan adam ɗin da zai mutu kwanansu bai kare ba kuma ko a kan tankar yaƙi aka sa ka in ba a nan ajalinka yake ba sai ka dawo gida za ka mutu yaƙi na da shi ne yaƙi ba yaƙin yanzu ba na zura har ba ka gudu yaƙin da da wuƙa da wuƙa ake haɗuwa kana gani ana tarar jikin mutum ana yanka shi amma yaƙin yanzu wanda yake harba ma ya yake yi ya harba ya noke to amma duk da haka wancan yaƙin mai bala'i na a fito a buga takobi da takobi ta bai ba su tsorace shi ba kuma duk da haka da yawan su sun so su samu shahada amma Allah bai kaddara musu a filin yaki za su mutu ba a gida suka dawo suka mutu abinda wannan yake wa ajali a hannun Allah yake idan ajalinka a waje kaza yake to billahi lazi ko ka ki ko ka so sai ka bi shi sai ka je in ko ba a can ajalinka yake ba duk bala'in da za a ce ka dawo inda ajalinka yake da ka me amfanin tsoro a rayuwa bai da wani amfani shiriri ta ce kawai ta banza ka tsorata ka ki fita kasuwa ko ka tsorata ka ki kaza ko ka tsorata ka ki kaza wannan bata wa kanka lokaci kake in kaddarar ka ce wannan abun zai zo ya same ka aina ma kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke in ajalin ku na mutuwa yayi ke mutuwa ta zo ta same ku ko kuna cikin gini mahadi ka ture ina ne yafi ko ina tsaro a cikin gidaje bila gidan shugaban kasa amma mutuwa ba ta shiga ta ɗauko mutane a can har shugaban kasa nawa mutuwa ta shiga bila ta ɗauko su ga jami'an tsaro na farin kaya ga na bakin kaya in akwai ga sojojin sama ga na ƙasa ga na ruwa ga duk kyamarori da dukkan su kanoni amma mala'ikan mutuwa ya bitin security ya shiga kuma ba wata kyamara da ta ɗauke shi wannan ka'idar mutuwa ce ta shigo ta ɗauki sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar bankun mara kwabo ba mutuwa kenan ta cira sama ta baɗaɗo ta bugo shaho ya faɗo a ruwa ta farma faɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sari da kurkudu ba ba inda ake zuwa a mata sai dai lokacinta bai ba Su da ka dai mutane su zama jarumai su zama sadaukai a wajen neman arzikinka ne kada wani ya tsorata ka a wajen siyasa ne in kai dan siyasa ne babu tsoro a rayuwa an gane ko a wajen malinta ne in malami ne babu tsoro a rayuwa a ko ina ka zama jarumi ka zama sadauki haka ake so wannan shine ɗabi'ar musulmi wannan ita ce cikar imani wannan shine cikar imani amma rayuwa da tsoro ba ta yiwa ba ta yiwa kuma tsoron nan baya sawa baya hanawa baya sawa baya hanawa ba wani wanda dan tsoronsa mutuwa ta kyale shi akwai ba wani wanda jarumtarsa ya mutu lokacinsa bai ba akwai abu jarumta ba ta sa a mutu da wuri tsoro baya sa a daɗe a duniya to in haka ne mai amfani babu da ka zai da ya ce na yi yaƙi goma sha bakwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace saba'a ashara yaƙi goma sha bakwai ne ƙila sai aka sake cewa da shi fa ayyuhum kanat awwala wanne ne daga cikin yakokin da annabi ya guda goma sha tara ya zama na farko da wanne ya fara qala sai zaid yace al yace usaira ko ushaira ushaira sunan waje ne to da aka sai jingina yakin zuwa gare shi mafi yawancin yakokin annabi an kira su ne da sunan wajajen da aka yi su kamar badar inda aka yi yakin sunan wajen badar bi'iru badar rijiyar badar shi badar ɗin mutum ne ya haka rijiya yake sai da ruwa to sai aka zo aka yi yaki a wajen shikenan yakin sai koma gazwatu badar amma asali wajen sunansa bi'iru badar to haka nan yakin uhudu uhudu dutse ne a gefen dutsen aka yi yakin aka kira shi da uhudu haka nan hunain hunain sunan waje ne zatu muraiki handak wani abu ne ya faru aka yi yaƙi a wajen aka kira yaƙin da suna handak to da shi wannan yaƙin da ake kira usaira ko ushaira yaƙin badar ne saboda daga wajen annabi ya wuce zuwa badar to shi yasa ko ka kira shi da gazwatu usaira ko ushaira ko ka ce da shi waka'atu badar duk ɗaya ne domin asalin yakin badar annabi ba yaki ne shiri ba labari ya ji cewa ga raƙuman mutanen makka nan za su wuce ta gefen madina to su kuma mutanen makka nan sun ƙwace wa annabi da sahabbai duk kuɗinsu lokacin da za a yi hijira sharaɗin su bakka kai hijira sai dai ka fita da iya rigar jikinka ko nawa ne kuɗin ka sai sun zazzage sun ƙwace to shine da annabi ya ji labari su ma ga 'yan kasuwarsu nan sun yi oda da kayayyaki akan raƙuma laftu laftu sai annabi ya ce ku zo mu fita bayan gari mu tare su mu dan rage zafi kuda dakan mana mu mu ma mu rama mu dan rage zafi so ko da annabi ya fita kan ya je kan hanyar sun muce to sai Allah ya kaddara kuma za a yi yakin badar bayan su kuma sun wuce kafin su wuce din su ma sun ji labarin annabi zai tare musu hanya to sai suka yi maza suka tura maka suka ce a gaya wa mutanen maka su shiryo dakarin yaƙi su fito don kwatar kuɗinsu da tare dukiyarsu Don sun ji labarin muhammadu zai tare musu hanya to kuma duk da haka bayan su mutanen makka din sun shiryo sun fito shi kuma abu sufiyani da yake mutum ne mai wayo sannan kuma dattijo ne tsoho ne ya san hanyoyi da yawa sai ya bi ta wata barauniyar hanya sai ya zagaye bai bi ta madinan ba ma ya fulale ya wuce ya tafi maka to su kuma waɗannan sojoji da suka fito shi kuma annabi ya zo wajen su kuma da suka zo sai aka yi kitibin su sun zo su tare ayarinsu su kare yan kasuwarku da dukiyarsu yan kasuwar sun wuce amma kuma ko da suka zo sai suka tarar shi kuma annabi yana nan to kawai sai aka yi faɗa to shine Allah subhanahu wata'ala yake bada labari iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ubangiji yake iz antum kutuna yayin da ku bil'udwati udwati dunya kuna kwazazzabo na ƙasa kusa da madina ai adna min madina wahum su kuma bil udwati suna kwazazzabo wanda yake nesa da madina warraka su kuma karafkan yan kasuwa asfala minkum sun bi ta hanyar ƙasa ku kuna wancan tudu su suna wancan tudu yan kasuwa sun bi ta ƙasa sun wuce an gane ko sai Allah yake walakin liyaqdi Allahu amran walau tawa'atum lakta lakum fil mi'ad da alkawarin ku haɗuwa kuka yi da a lokacin sai an samu matsala domin ƙila ku tsoron kuna cikin talauci ya sa ku ki fitowa kuma ta yi ƙila su jin cewa 'yan kasuwarsu sun wuce daman su za su zo karewa su ma sai su koma gida to amma sai Allah yake a'a li yaqdi Allah amran kana maqula Allah ya so ya shirya wani abu ne da dole zai zartar da shi ba ku sani ba da haka shi yasa ya koye muku labari su ma ya ɓoye musu labari kuma hikimar Allah da ya sa annabi ya fito ba da shiri ba su kuma mutanen maka suka fito da shiri domin Allah ya nuna wa ƙarya sai ta cika ta batsi duk raunin gaskiya haka take zuwa ta makare ta yanzu duk makaman da arnan duniya suke da shi da tattalin arzikinsu da faɗa a jinsu sai wani ya rinka ganin yaushe za a karya su lokacin ne bai ba billahi idan lokacin ya yi. yadda ka san cire sarƙe yadda ka san za zame gashi daga cikin man shanu filif an yi an gama domin aikin ba na mutum ba ne aikin na Allah ne shi kuma a al'adarsa don ya nuna allantakarsa baya rusa karya sai ta gama cika sai ta gama tara ƙarfinta sannan yake zuwa ya fatattaka ta domin idan makareci bai gama shiryawa ba aka kayar da shi sai ce to ai dan ban shirya ba ne to sai Allah ya bari ya gama shiryawa ya gama haɗa ƙwanji da ƙarfi da ƙarfi ya gama tara tattalin arziki ya gama tara makani ita kuma gaskiya a lokacin ta gama zaizayewa an gama ganin rauninta sannan sai Allah ya zo ya ɗauke ta da raunin nata sai ya jefi ƙarya da ita sai ta rusa ta bal naqdhu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahir wa lakum al waylu mimma tasifun akarjahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul magazi babu ghazwatul usayrati aw al-usayrati da ana fada faɗa imma bisin wa in imma bishin hadisi ne lamba ta 784 hadisu zaid bin arqam hadisin dai zaid dan arqam Allah ya kara masa yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zati a ashara gazawa yayi yaki guda 19 wa annahu hajja ba'da ma hajara hajjatan wahida kuma annabi bayan yin hijira hajji ɗaya kawai yayi walam ya hujja ba'daha daga ita bai saki hajji ba hajjatul wada'i ita ce ake kira da hajjatul wada hajjin bankwana to cewa annabi bayan yin hijira hajji ɗaya yayi ya nuna kan yin hijira kenan yayi hajji eh wasu malamai suka ce kafin yin hijira yayi aikin hajji amma ai lokacin ba na wajibi bane domin shi hajji na wajibi na musulunci ba a shar'anta shi ba sai me sai bayan hijira a makka ayoyin aikin hajji sun sauka ne bayan hijira a madina ba a makka ba an gane ko domin galibin ayoyin aikin hajji zaka zanta a cikin suwar ne madaniya kamar a suratul baqara alhajju ashhurun ma'lumat an gane ko faman farada fihinna alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa atimmu alhajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min alhadi wannan da cikin suratul baqara ne suratul baqara kuma madaniya ce wannan yana nuna sai da aka je madina sannan hajji ya wajaba to daga nan ne manzo Allah ya hajji daya amma duk wani hajji in ma annabi ya yi shi kafin hijira to lokacin ba a yi masa umarni da ya hajji na wajibi ba domin ayoyin wajabcin hajji ba su riga sun sauka ba akhrajahu al-bukhari shi yasa wasu malamai ma suke cewa kawai annabi hajji daya yayi ba ma san labarin cewa yayi wani aikin hajji ba kafin wannan imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul magazi babu hajjatul wada hadisi mai lamba ta 785 hadisi abdullahi bin umar wa aisha radiyallahu anhuma hadisin na na aisha da abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda an mujahid ta hanyar mujahid dan jabar kala yace دخلت أنا وأروة بن الزبير المسجد نيد أروة بن الزبير من شغى مسلاة النبي أمدينة فإذا عبد الله بن عمر كوي سيمك تد عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما الله يكارى مسيدا جالس ينا زوني إلى هجرة عائشة دورة دقاكنا نعائشة domin ɗakin na Aisha a jikin masallacin annabi yake manna da masallacin to Abdullahi ɗan Umar yana zaune a masallaci amma a jikin bangon ɗakin na Aisha wa idza nasun yusalluna fil masjidi sai ga wasu mutane suna sallah a masallacin annabi talatar duha sallar walaha wannan ya nuna lokacin wani lokaci ne lokacin hantsi lokacin walaha sai ga wasu mutane suna sallar walaha jam'i kuma a masallaci ita sallar walaha sunna amma ba a yi mata jam'i kamar sallar eh, eh, ce amma ba a jam'inta kowa ya tasa kowa ya iya allon ya wanke an gane ko akwai sallolin da wajibi ne a yi musu jam'i a bisa ga ra'ayin jumhurin malamai kamar sallolin farilla akwai sallolin da mustahabi ne a yi musu jam'i kamar na filfilin dare musamman na ramadana akwai sallolin da ba ma a yi musu jam'i kwata-kwata in kai musu jam'i ka ɓata su kamar sallar walaha kamar raka a talfajiri an gane ko to sai ga mutane a masallaci suna sallah sallar walaha kuma suna yi mata jam'i da liman da komai kala mujahid yace fa sa'alnahu an salatihim ko kuma eh, abin nan eh mujahid yace fa sa'alnahu sai muka tambayi abdullahi dan umar an salatihim game da sallar waɗannan mutanen wannan sallar tana da asali kuma yin ta hakan ya tabbata sallar dai ta wala haki amma yin ta jam'i ana yin jam'in sannan yin ta a masallaci ana yi ita wala ba a yin ta a masallaci a ina ake yin ta a gida a gida ake yin ta kamar raka'atul fajr ce sai ta kunke za a yi ta a masallaci amma asalin ta a ina ake yin ta a gida to da ka yin ta a masallaci sannan da jam'i shin wannan ya tabbata fa kala sai abdullahi dan umar yace bid'a wannan bid'a suke yi shikenan cewa in an saba wa annabi bid'a ba magana ba ce farariya tun a zamanin sahabbai in suka ga kayi abin da annabi bai ba suna ce da kai ne bid'a kai da haka abdullahi dan umar yake bid'a ce ba yana nufin sallah wal hajj bid'a ba a a ta a jam'i kuma a masallaci thumma qala lahu to sannan sai mujahid yace da abdullahi dan umar kami mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ranar annabi yayi a rayuwarsa kala sai abdullahi yace arba'a guda hudu ne ihdahunna fi rajab amma ɗaya daga cikin su a watan rajab yayi ta to nan shi ma kuskure ne na abdullahi dan umar lissafi ne ya bace masa ba a umara a rajab bari ku ji aisha za ta gyara wa abdullahi dan umar ba nufin ba a yi da sunan wai in an yi ba ba amma ba wata falala kamar waccan ce ta rabi'ul Za zaka iya yin umararka a rabi'ul a amma karka cewa tana da wata fallara sama da sauran ballantana har ku ta cincirin kuna ta zuwa ana umaran maulidi umaran maulidi bid'a ta haifi bid'a kenan mujahid yace fakarihina an narudda alaihi sai muka kyamaci mu mayan masa da martani mu ce masa anya kuwa a rajab annabi yayi umara saboda farjinin malamin su da girmansa sai ya sa ba su iya tanka masa ba ba ma duk da haka sai suka dawo wajen ne wajen Aisha ita daidai da shi ce ta fagen ilimi abinda wannan yake nuna maka tsari da ladabi na al'ummar musulmi tun a asali idan malami ya yi magana ba kowane gajarabul ne yake tanka masa ba ba ta anyin sa bane kaga mujahid malami ne amma bai kai abdullahi dan umar ba duk da malami ne amma idan aka zo wajen irin su abdullahi dan umar bai isa magana ba daka ya ji abdullahi dan umar ya kuskure amma bai iya tanka masa ba to wannan shine ladabin ilimi ballantana kai tun wani sakarai shashasha sauna kira mana shashasha in ka ga wawa ku taho tare malami ya magana ka tanka masa ba kai wa kanka adalci ba kanka ka fara zalunta saboda kai ka san baka yi kanka adalci ba kuma sai ka gane kuranka tun a duniya ba sai an je ko ina ba tun a duniya sai ka zo ka da da kanka lokacin ba wai muna kare shaktiyar malami zatin sa a ce wannan sunan ka wani ilimin ilimin fa ofishin annabi ne babban ofis ne ba kowa yake shiga yi signing a wannan ofis din ba ya fi karfin ka ka gane wannan waɗansu suna ɗauka cewa wai lokacin da aka taɓa malami aka kare zatin malamin ake karewa ba zatin malamin ake karewa ba me ake karewa ilimin ake karewa da addinin kuma duk wanda yake so ya raina ilimi ko ya raina addini daga malamai yake farawa da ka ce malaman nan kaza to ilimi ka zubar addinin ka zubar yanzu shi kenan sai kai abin da ga dama shi yasa ko duk lalacewar al'umma za ka ga malamanta suna tana mutunta su to amma idan al'umma ta so ta lalace farkon lalacewa ta tabara ne wulakanta malamanta ta gama yawo ta gama yawo da ka lalata malamanka ko ka wulakanta su to addinin ka ka wulakanta shi kuma addinin mutum shine kimarsa ba ka da wata kima a duniya in addinin ka bai da kima shi yasa ka ga kiristoci duk lalacewar malamansu ba a taba musu su ba su yadda su taba kayansu ba kuma ba su yadda wani ya taba su ba amma abin takaici a waɗannan lokuta na ƙarshen zamani al'ummar musulmi musamman hausa fulani musamman arewacin najeriya ba abin da ake yi wa wasa da wargi irin malaman addini duk da wata makida ce ta 'yan siyasa su sun zubar da mutuncinsu to bari su zubar da mutuncin malamai don ya zama cikin al'umma babu mai mutunci sai al'umma ta ta yin abin da ta ga dama da ka sai ka samu yan jagaliya da marasa mutunci sai su fito gidajen rediyo sai a sa su zagi malamai ai malam wane ma kaza ai wane ma kaza to da al'umma ta yadda da wannan shikenan ba wannan abu da ya rage mata kuma mai mutunci da haka ya kamata mutane ne hatara ba ta muke malamai ba sa kuskure ba abdullahi dan umar anan ai kuskure ne ba ma'asumi bane in ibn umar zai yi kuskure wani malami ne a yau ya kai shi to amma ya ake ladabin gyara wa babba babanka baya kuskure ya kake gyara masa kuskurensa wani ma yana ji yana gani baya iya gyara kuskuren mahaifinsa mahaifi ana gyara masa kuskure amma yadda zaka gyara wa sa'anka ake gyara masa mahaifiyarka za ta iya kuskure amma yadda zaka gyara wa abokinka kuskure haka zaka gyara wa mahaifiyarka ba haka ake ba to duk mai kima mai daraja ba ta aka yi baya kuskure ba amma ba a gyara masa kuskure ta hanyar da kake gyara wa sa'anka ko na ƙasa da kai ko abokinka idan abokin mahaifinka ne mahaifinka ya kuskure shi zai iya gyara masa sa'ansa ne abokinsa ne ko ba haka ba amma kai ka isa kai haka baka isa ba wannan ita ce ka'ida ta rayuwa ka'ida ta rayuwa kuma sau da dama ina faɗar wannan duk lokacin da matashi ko mai rawar kai ko ɗan bana bakwai yake ganin damar babba yana ganin zai iya wulaƙanta babba a lokacin saboda yana da ƙuruciya ce ba zai fahimci illa haka ba bar shi in Allah ya tsawaita rayuwarsa shi ma zai gane zai zo lokacin a yau kana ganin ba wani babba za ka iya zagin kowa za ka iya cin mutuncinsa saboda yaro ne kai yanzu kai baka san ma me mutunci ba ai baka san ma me martaba ba da kima ba a ba lokacin da ka girma to a lokacin za ka gane ashe dai akwai bambanci tsakanin manya da yara ashe dai manya ya kamata a yi musu mu'amala ta musamman saboda kai ma yanzu ka girma to ka'idar Allah shine in ka mu'amalanci manyanka lokacin kana yaro da mu'amalar hauka da wargi to lokacin da ka girma kai ma yaran da suka taso a bayanka da irin wannan mu'amalar za su mu'amalance ka kamar su dinu su dano in ka zagi manya ka rubuta ka aji, wallahi sai an zage ka in ka ci mutuncin manya ka rubuta ka aje sai an ci mutuncin ka amma in ka girmama na gaba to billahi lazi yaran da za a haifa a bayan ka ko aljanu ne iyayensu sai Allah ya tsare ma mutuncin ka ba su isa keta ka ba sannan da wannan muke ba wa malamai haƙuri daman sun riga sun siya sun biya ba wanda zai shiga wa'azi ko ya shiga karantarwa ya ɗauka cewa ba za a yi masa kage ko kazafi ko a ci mutuncinsa ba ko wani a titi ba zai iya tanka masa ba ku yi hali irin na annabta ku yi haƙuri kuma alherin Allah ya gaida ku kuna kwatantawa yanzu kwanan nan kwanan nan wani abu ya faru na wata ba sai na ce komai a kanta ba abin ya riga ya gabata amma ina so in hakaito mana irin yadda malamai suke kokarin kwatanta aiki da ilimin su kowa ya sani malamai a garin nan suna da mumbarin magana suna da bakin magana duk wanda ya taba su suna da bakin su ne karama amma malamai suka yi shuru saboda mai koyi da annabawa bal hasali ma malamin da abin ya same shi kai tsaye malami na daurawa Allah ya kara masa lafiya ya fito ya ce na ni kan in san ki ma na yafi ba shi da magana ta kare ba Kamma in san ki ni ban ji ba ma an gaya min amma ni na yafi yake mun ji maganganu na yabo mun ji na suka mun ji na me to me kuma me ya rage wani dare ne jemage bai gani ba wannan ita ce halayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu manzo Allah ba a taba taba shi shi a karan kansa ya rama ba amma in kana so ka ga aiki da cikawa ta ba addini zaka gane a nan sai inda karfin annabi ya kare wannan yasa shi kuma Allah da an taɓa annabi sai ya rama masa to kai ma haka ake so in dan kai aka taba aka yi maka shari ko kaji ko aka zage ka kyale kar ka bata lokaci akan wannan wanda zai rama maka zaka ga waye kai dai damu da ka kara addinin damu da kara gaskiyar to shi ko mai addini mai gaskiya shi zai kare ka duk kwa kariyar da zaka ba wa kanka wacce Allah zai baka tafi taka, ka to na me zaka bata wa kanka lokaci inna allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur da haka Allah subhanahu wata'ala ya riga ya alkawari zai taimaki addini kuma zai taimaki duk mai taimakon addinin ba ku mai taimakon addini a yau kamar malamai ba yadda za a yi wallahi ka saba suka dauka za ka wanye lafiya ka zira wa kanka ido saboda wata katanga ce ta Allah kake so ka keta ka ketara to ka duk mai gida inda yake fara bawa tsaro da kariya shine mai katangar gidansa da ka rusa masa katanga ka shiga gidan addinin Allah katangarsa su ne masu karantar da shi da ka rusa su gidan za ka shiga to ko ba yadda za Allah ya barka ka keta waɗannan mutanen ka shiga gidansa ba zai yi ba kamar yadda na faɗa zan nana ta ba ta muka malamai ba sa kuskure ba a fahimci wannan malamai ƴan adam ne kamar kowa to amma alfarmar abin da suka jinjini da shi shi Allah yake mutuntawa alfarmar abin da suka jingini da shi shi Allah yake mutuntawa wannan addinin da kake gani akwai wanda ya ce ma shi musulmi ne yana jin nauyi ballantana ya fito ya babatu akan kare shi malaman nan ba wai ba su da kwakwalwar karanta turanci ko lissafi ko kimiyya da fasaha bane amma duk suka watsar da wannan suka karanta qur'ani dan shiryar da mutane kuma su ne abin banza kai ko mahaukaci ne ka san malamai bai kamata su zama abin banza ba su suka daura auren uwa da uba aka kawo ka duniya su suka raɗa suna ka gama duk kwaramniyar ka zo aure su za ka kai ba ka taɓa ganin wanda ya ce sarkin kasuwar kasuwar su ya ɗaura mai aure duk ka da haukarka masallacin ku za ka dawo ka duk rainin da kake wa malaman kuwa su za su karɓi auren su za su ɗaura ko kana son su ko ba ka son su ko ka yadda ko baka yadda ba babban gata da za su yi maka shine ranar da ka mutu in ka mutu uwarka wata guduwa take ba ta iya tsayawa ta kaga ita ta haife ka amma iyaye nawa ne ba sa iya ganin gawa ƴaƴansu mata nawa ce ba ta iya ganin gawa mijinta ɗa nawa ne yake gudun gawa ubansa amma shi malami ko me za a yi zai zo ya tsaya akan gawar ba fa taka bace taka ce amma duk wannan shine abin wulakanta a ta saboda baka da hankali baka da tunani saboda giyar duniya ta ruɗe ka ba shi yace ko ana dara fudda uwa ake ko a gidan giya akwai babba da yawan mutane ana faɗa wannan zai zuga kamar ai malamai so suke so a girmama su to dan Allah wa ya kamata a girmama in ba mai ilimin addini ba in ba wanda zai nuna maka hanyar da zaka buka ka sadu da Allah lami lafiya ba wa ya kamata ka girmama saboda wannan malamai yau ba sa bukatar ka girmama su yo hasali ma mu a tsarin mu wannan girmama wannan allantarwa mu babu shi a wajen mu babu shi a wajen mu ka ce wani zaka ga malami ka tunguman masa takalmi ba ta ne rike takalmin malami ba daidai ba ne daidai ne girmamawa ce amma ba wani malamin ahalin sunna da zaka burge shi dan ka rike masa wani takalmi ka san rike waye mu ka san rike takalman mu ba sharar gidan mu ma muna fitarwa mu zubar da kanmu sai ne zaka da bukatar wannan kuma duk lokacin da aka ce bi na gaba ko girmama wanda Allah ya girmama kai kake cin moriyar wannan fa ba shi ba ba shi ba yo akwai mai girman da ya kai annaba wata karamniyar rayuwa ce ba basu ba annabawa sun yi kasuwanci sun siya sun siyar sun taya an taya musu sun sallama an sallama musu sun yi aikatau akwai daga cikin su wanda suka yi dako duk wannan ya zuba musu da girma bal ma ƙara musu girma yayi ba su zama zaune gari banza shi ma zaune ba amma da ga mutane da dama sai su wannan kasuwancin kwaso wancan sharrin nasa ya jefi wancan malamin wancan ya kwaso sharrin nasa ya jefi wancan malamin musamman ga lokacin ya zo ko lokacin ya zo nan da wata biyu ne za a fitar da 'yan takara a kowace jam'iyya to lokacin zagin malaman ya yi da haka mai fasawa wanda ba zai fasa ba kar ya fasa in malamai ba za su fasa ba wallahi ba wani malami da yake tsoron ka zage shi ko ka ci mutuncinsa akai ya gaya ma gaskiya tuni ya su yaya biya ya rage maka ka fahimci gaskiya ko ka ka fahimce ta kai aiki da ita ko ka kai aiki da ita su sun sauke nauyin da Allah ya tsora musu sun sauke nauyin da Allah ya tsora musu me zagi ya zagin sa ya zagin ka me yabo ya ka me yabo ma bai tsada da kasa ba na ne zagi me yabo ma bai tsada da kasa ba ballanta ne ne me zagi Allah ya shirye da mu da ka mujahid ya ce sai muka ji nauyin mu wa abdullahi dan umar tambaya game da wannan kuskure da muka ji yayi a fatawa yace annabi yayi umra a watan rajab alhalin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umra a watan rajab ba shine fakarina an narudda alaihi sai muka ji ba daidai bane mu a matsayin mu na yara wanda bamu kai shi ba a ilimi a ce mu za mu tanka masa a ce mu za mu faɗa ya faɗa ko kuma a ce mu za mu yi masa gyara da yace kala mujahid yace wa sami'na istinana aisha ummul mu'minina sai kawai muka jiyo nana aisha tana aswaki tana wanke baki uwar muminai domin dama a kusa da ɗakinta ne a cikin masallaci da ka fil hujrati ta cikin gida muka jiyo ta tana aswaki faƙala urwatu sai urwa shi daman ɗan gidan ne dan yayarta ne yana iya shiga kawai sai ya shiga sai ya ce ya umma ya uwata ya ummal mu'minin ya uwar muminai ala tasma'ina ma yaqulu abu abdurrahman baki ji abinda abu abdurrahman yake faɗa bane abu abdurrahman shine abdullahi dan umar qalat sai aisha tace ma yaqulu me yace ita bata jiyo ba ma Ƙala sai urwa yake da ita ya qulu ai abdullahi ɗan umar yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita mara arba'a umarati Manzala ya yi umara guda hudu a rayuwarsa ihdahunna fi rajab wai ɗaya daga cikin su a watan rajab yayi watan da ya fita watan da ake kira da sallar tsofaffi Ƙala sai na Aisha ta tace yarhamullahu aba abdurrahman to kaga yadda ake gyara wa malamai kuskuren sai an musu addu'a ba zagin su ake ba ai bai dace da hankali ba mutum ya baka ilimi dan ya kuskure a wata gaba kai kuma ka tusa masa shirkan sannan ka gyara masa haba wannan ina hauka take anan ina hauka take anan ina dabbanci yake da yauce wannan Aisha fa matar annabi ce Abdullahi dan Umar bai kai ta ba fa a haife bai kuma kai ta ba a ne a daraja amma ka kalli da za ta gyara masa saboda jarjan malinta ta ce Allah ya ji kan baban Abdurrahman ya ka in za ka yau malamin ka gyara Allah ya gafarta malam Allah ya karɓi aikin malam Allah ya ƙara wa malam lafiya kalmomi na ladabi anya ba kaza ku aka yi ba Allah gafarta malam ko dai kaza ne to in ya gani ya yi kuskure da kansa wannan addu'ar da kai masa sai ta dawo da shi baya sai ya gyara sai ka ci riba al'umma ta ci riba kowa ma ya ci riba amma ka zage shi ka ci mutuncinsa Allah ba zai kyale ka ba ko shi ya kyale ka al'umma ba za ta kyale ka ba ko shi ya kyale ka yau da gobe ba za ta kyale ka ba ko shi ya kyale ka domin haƙƙi a maka alheri karama da shari Allah ba zai taɓa kyale wannan haƙƙin ba da haka na aisha ta ce Allah ya ji kan baban abdurrahman tana nufin abdullahi dan umar ta ce ma'ata mara umra manzo Allah bai taba wata umara ba illa wa huwa shahiduhu face abdullahi dan umar da shi aka yi kaga daraja kuma wanda yake nuna maka kamala ta Allah ce abdullahi dan umar duk umarar da annabi ya da shi aka yi amma lissafi ya bace maka yace an yi a rajab alhalin ba a yi ba to kaga Aisha da za ta yi masa gyara bayan ta yi masa addu'a kuma ta tabbatar masa da falalarsa ta ce ai duk umarar da annabi ya yi da shi aka yi amma kuma mantawa ya yi duk umarorin babu wacce aka yi ta a rajab da ka mara umaratan illa wa huwa shahiduhu annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba umara ba face abdullahi dan umar da shi aka yi ta amma wa ma'atamara fi rajabin qattu annabi bai taba umara a watan rajab ba ko sau daya haka rajahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul umra babu kami tamara annabi sallallahu alaihi wa sallam muhalli shahid cikin wannan hadisi shine bayanin adadin umarorin annabi annabi ya yi umara sau hudu kuma duk a ciki ba wace a watan ne rajab da haka umara a watan rajab ba sunna ba ce daidai take da umara a kowane lokaci ba ta da wani ƙaruwar falala a kan sauran umarori da ka karka ɓata wa kanka lokaci ka ce sai a watan rajab za ka yi umara 'yan kasuwa in suka gane jahilcin ku ta wannan tunda kun tattara sai a watan rajab ko a watan rabiul awwal za ku yi umra sai su ƙara kuɗin visa sai su ƙara kuɗin tiket waye ja jahilcin ku amma kuka baza musu hankali saboda shi ɗan kasuwa wannan yake bukata da ka zo kana nuna son kayansa to sai farashin da ya yanka ma me ya ja bukatar ka amma inda wannan ya tafi a rabiul awwal wancan ya tafi a rabiul sani wancan ya tafi al muharram wancan ya tafi a safar ba a yi cincirindo ba to nan ne da farashin babu kuma ku zo su sa farashi ya tsada kuma ba ku da lada ku nasibin kwabo a wajen Allah amma kamar yadda za mu ji umara ta ramadana wannan manzo Allah ya faɗi fifikonta da darajarta ladan aikin haji ke gare ta insha Allah a karatunmu na gaba za mu ji to inda irin wannan umara ce ko nawa ka kashe ba asara kai ba domin za ka fanshi Allah zai baka lada amma Allah bai nuna abu yana da kima da daraja ba doriya akan ta sauran kai ka kimanta abun kai ta kashe masa kuɗi to ba za ka samu riba ba ba za ka samu garaɓasa ba ba za ka samu lada ba kai rashin kuɗin ka kuma babu wani benefit da za ka samu mo sama da sauran na'am eh. to ai babi ne okay to to babu hadisin kwaya ɗaya ne babu fablil umrati fi ramadana babun da yake bayani akan falalar umara amma a watan ramadana kuma da aka ce a watan ramadana ba a ce sai a goman karshe ba sai dai a goman karshe falala ce take haduwa da wata falala amma ko a watan ko a goman farko ko a goman tsakiya in dai kai umara a ramadana kana da lada sai dai me yasa mutane suka fi son su je a goman karshe saboda a samu itikafi tunda goman ƙarshe ya fi falalar itikafi a cikinsa sannan a samu dacewa da daren lailatul qadari a ƙasa mai tsarki saboda shi kuma lailatul qadar a goman ƙarshe ake samun sa wannan shine kuma ya ja mutane suka tare goman ƙarshe kuma goman ƙarshen ma musamman 27 lailatul 27 kamar da ake faɗa hadisi mai lamba ta ɗari bakwai da tamanin 786 hadisu ibn Abbas in hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kala Abdullahi dan Abbas yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce limra'atin min al-ansari ga wata mata yar Madina annabi yace da ita ma mana'aki an tahujjina ma'ana me ya hana kike wance ki zo aikin hajji tare da mu kala sai ta ce da annabi kana lana nadihun muna da raƙumin ban ruwa bahu abu fulan sai mijinawa ne ya ɗauke shi ya hau wabnuhu da ɗansa li zawjiha wa tana nufin mijinta da ɗanta da ta ce abu fulan baban wani kar a ɗauka wani ne sakinta a a mijinta ne amma saboda alkunya ta matan da ba sa kiran sunan miji da sunansa karara sai dai a ce baban wani to da ta ce baban ma ne ya ɗauki raƙumin nan namu wanda da shi muke zuwa mu ɗebo ruwan da za mu sha ya hau da shi da ɗansa ma'ana ya hau su suka tafi aikin hajji suka bata a gida kuma sauran iyali suna gida da haka ita za ta zauna don ta ci gaba da kula da gida Wata raka na bihan sai ya bar mana wani raƙumin ƙwaya ɗaya na ɗiban ruwa nan bahu alaihi a kansa muke zuwa mu ɗebo ruwa mu kawo mutanen gida sauran iyali su amfana inda na bi su mu tafi aikin haji tare da kai to sai dai mu tafi da raƙumin guda biyu in muka tafi da su kuma to gidan za a zauna babu ruwan sha za a halaka da shi yasa sai suka yi dabara shi ne gidan da ɗansa suka hau raƙumi ɗaya suka tafi aikin haji tare da annabi ita kuma uwar gidan da sauran mutanen gida sai aka bar mata raƙumi ɗaya ake zuwa ake ɗebo ruwa ake hidindimin gida da shi an gane ko ma'ana tana gaya wa annabi uzurin da ya yasa bata je aikin haji tare da shi ba kala sai manzo Allah yace da ita fa idza kana ramadanu to ki bari in watan ramadan yayi i'tamiri fihi ki kokari ki kaga ba a ce sai a goman karshe ba kawai a cikin sa ko goman farko ko goman tsakiya fa inna umratan fi ramadana domin ita umra a watan ramadana hajjatun daidai take da hajji a wata ruwayar mata abdullahi dan abbas umratun fi ramadan ta'dilu hijjatun ma'i manzo Allah yake umra a ramadan daddai take da aikin haji da aka yi tare da ni ba aikin haji wanda ba annabi ba wanda aka yi tare da annabi da haka duk mutumin da yake da halin ya umra a watan ramadan kar ya cuci kansa kada son kuɗi ya hana ka ka tafi daure ko da nawa ake biya ka biya ka je dan ka samu wannan gara basan ladan za ka samu ladan aikin haji kuma aikin hajin ma irin wanda aka yi tare da annaba a cikinsa amma da shari'in sai ka kyautata niyya kuma da sharaɗin sai ka yi da kuɗi na halal don kada 'yan kasuwa su ji wannan su je su ta matse mutane su tsaurara kuɗin madara kuɗin sukari kuɗin shinkafa kuɗin magi don su tara a ƙarshen azumi su tafi umara to da kai irin wannan umara gwanda ka bar mutane su sha ruwa lafiya gwanda ka bar mutane su ci abinci cikin sauƙi sai Allah ya baka lada sama ma da na aikin hajji ladan tausayin al'umma ladan jin kai wanda shi kuma lada ne bai da iyaka amma da yau masu suka ji wannan falalar da yaki haram yaki halal sai su je su hada kuɗin kuma a ce za a tafi umara to ku sani inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki ba a bauta wa Allah bauta ta kuɗi da kuɗin haram kai sata ka ce kai sadaka za kai sadaka da kai wannan sadakar gwanda ba kai satan ba domin rashin sata wajibi ne sadaka ko ba wajibi ce sai kana da hali ka karya wajibi ka zo kai nafila wannan rashin hankali ne ka yi zalunci ka yi cuta ka yi kowannan ka yi haram da baba kere ka saci kuɗin gwamnati wai don ka zo ka gina masallaci Allah gana ka ko ka tafi umara a ramadana ka yi aikin banza da ka je ka yi umara kana labbai Allah zai harare ka ya ce mala'iku ku jefe shi la labbai ka wala sa'adai Allah ya ce ban karɓa ba ba ruwana da kai to me zafi da haka duk lokacin da aka ce ka yi kaza na ibada in na dukiya ne to ana nufin da dukiyar halal to sannan dukkanin wata falala da wani lada da za a samu in ka kiyaye to sai ka samu aw na hawan mimma qala ko dai wata magana makamanciyar wannan annabi ya gaya mata shine a wani lafazin yace mata umara armazara daidai take da aikin hajin da aka yi tare da ni to wannan shine falala ta gaskiya daga bakin da baya ƙarya amma duk wanda kaga yana zuwa umaran maulidi umaran rajab umaran kaza tambaye shi wa yake maka zai ce to ai watan maulidi ne sai ka ce to bid'a ta haifi bid'a kenan bid'a ta haifi bid'a kenan shi kansa watan wa yake sunansa watan maulidi wa yake ai wata ibada ke bantacciya a cikin sa wa yake har kai tafiya da niyyar zuwa umara a cikin watan dan shi dan ka samu wata falala tasa Allah ya sa mu gani Allah ya sa mu dace Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Umra babu umratun fi Ramadan a nan za mu dakata lokaci da mun tuntuni ya cin mana to amma dai saboda so muke mu samu gabar tsayawa sai mu tsaya kuma a yau ne muke hutu a wannan makaranta mai albarka in Allah madaukin sarki ya so sai kuma bayan watan azumin ramadana in Allah ya raya mu za mu zo mu dora daga inda muka tsaya fatan mu dukkan abin da muka yi na alkhairi na daidai a tsawon wannan lokaci a wannan karatu da ma sauran karatuttuka Allah madaukin sarki ya karba mana dan zatin sa kuma ya hada mu dukkanin mu mu tarayya a cikin ladan sa kurakuran da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah maɗaukakin sarki ya kankare shi daga zukatanmu da kuma zukatan kunnuwa na masu saurare Allah maɗaukakin sarki ka haɗa mu a cikin dukkan ladan ayyukan alkhairi waɗanda muke aiwatarwa kurakuranmu ya ubangiji ka yafe mana Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah maɗaukakin sarki ka sauƙaƙa mana ƙuncin rayuwa da muke fama da shi musamman a wannan lokaci mai albarka na watan azumi da yake tun karo mu ya ubangiji ka sauƙaƙa mana Allah ka sanya shugabanni su tausasa mana Allah ka sanya 'yan kasuwanmu da mawadatanmu su ji tausayinmu Allah ka sanya mu mu ma mu ji tausayin junanmu Allah maɗaukakin sarki ka lullube mu da rahama ka baki ɗaya Allah ka sadar da mu ga watan azumin Ramadan mai albarka ka sanya mu cikin bayin da za su azumce shi kuma su yi salloli da ibadu karɓaɓɓu a cikinsa Allah maɗaukakin sarki marasa lafiya mu gida da asibiti ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah maɗaukakin sarki ka tsare ta ka killace ta kuma ka sanya ta ta zama cikin yi maka ɗa'a cikin abin da kake so kuma ka yarda da shi ya ubangiji dukkanin bukatunmu na alkhairi ka san su waɗanda muka yi tarayya a kansu da waɗanda muka keɓanta da su ya ubangiji ka biya mana dukkanin matsalolinmu ya ubangiji ka san su waɗanda muka yi tarayya a kansu da waɗanda muka keɓanta da su Allah ka san su Allah ka faranye mana Allah maɗaukacin sarki abin da ya fi ƙarfin ka iya mana wannan ƙasa tamu mai albarka da ba mu da wata ƙasa da ta fita a duniya Allah madaukakin sarki ka saukar da albarka a cikinta ka saukar da dukkan alkhairai a cikinta Allah madaukakin sarki ka haɗa kan al'ummar ta kan abin da kake so kuma ka yarda da shi shugabanni da mabiya Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya maza waɗanda suke son aure Allah ka hore musu kuma ka ba su mata nagari mata waɗanda suke son aure Allah ka ba su mazaje nagari kuma ka ba su zaman lafiya ya ubangiji matanmu masu juna biyu ka sauke su lafiya ya ubangiji waɗanda suke neman haihuwa ka ba su kuma ka ba da ƴaƴa na gari 'ya'yayenmu ya ubangiji ka tarbiyyance mu ka tarbiyyance su waɗanda suka fankare daga cikin su ya ubangiji ka shiryar da mu ka shiryar da su Allah madaukakin sarki ka iya mana abin da fi ƙarfin mu Allahumma anta amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika kad ka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana ya rabbal alamin innaka la tukhlifu al mi'ad Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-fardu samad al hannanu, al-mannan al-badi السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين sunayen waɗanda suka sanya tallafi ko su cikin asusunmu na arisala foundation don gudanar da ayyuka na alkhairi cikin watan azumi da mawajensa kamar yadda aka saba kamar yadda muka alkawarta a karatunmu na turayen ajiye da zamu rufe cewa a yau za mu ƙarasa karanta sunayen dukkanin waɗanda suka sanya gudunmawa tare da yi musu addu'ar Allah ya karba kuma Allah ya ba da ninkin ba ninki ya sa a ɗauka aljanna akwai abdullahi abubakar wanda ya sanya dubu biyu akwai suleiman adam wanda ya sanya dubu ɗaya akwai nura murtala wanda ya sanya ɗari biyu da hamsin akwai sani abubakar wanda ya sanya dubu biyar akwai mu'az muhammad salif wanda ya sanya dubu ɗaya akwai baba gana wanda ya sanya dubu uku akwai nasiru ahmad wanda ya sanya dubu ɗaya akwai aminu ya kasai wanda ya sanya dubu biyar akwai ayuba zakar umar wanda ya sanya dubu biyu akwai ibrahim aminu ya sanya dubu daya akwai abdul awwal wanda ya sanya dari biyar akwai mahmud muhammad wanda ya sanya dubu biyu akwai zainab abubakar wacce ta sa dubu daya akwai awwal ahmad shi ma dubu daya akwai umar wada dari biyar akwai shu'aibu idris wanda ya sanya dubu ɗaya akwai idris mele ko mele muhammad wanda ya sanya dubu ɗaya akwai ahmad abubakar ɗari biyar akwai sani awal suleiman ɗari biyar akwai aliyu ahmad ɗari biyar akwai nasir muhammad aliyu ɗari biyu akwai muhammad kawai dubu ɗaya akwai yusuf baba dubu biyar akwai ibrahim mustapha abdullahi ɗari biyar akwai lawan abdullahi ɗari biyar akwai mustapha ahmad ɗari biyar akwai muhammad ali ɗari biyar akwai saifu abdulsalam ahmad dubu ɗaya akwai aliyu zain dubu ɗaya da ɗari biyar akwai yunusa muhammad ɗari biyar akwai muhammad na jin garba abdullahi ne ɗari biyu akwai ibrahim mu'azu muhammad 500 akwai bukar madu 2000 akwai abubakar saibu muhammad 1000 sannan akwai jamilu musa 1000 ruqayya sunusi 1000 muhammad bashir 1000 surayya au 2000 al mustapha abdulmajid 1000 abba zaharddini dauda dubu goma mustapha abdulhamid dubu goma sale ibrahim ɗari biyar fatihu idris dubu biyu kabiru umar dubu ɗaya sagir abdul naira ɗari muhammad to muhammad in ne ko di jakwa ne oho ɗari biyar akwai hassan ahmad sulaiman dubu uku akwai muhammad salihu dubu ɗaya akwai musa ibn musa dubu ɗaya da ɗari biyar akwai abdullahi ɗari biyar akwai maimunat ilyas ɗari biyar akwai zaharuddini isyaku dubu biyar akwai abdulkadir hassan dubu ɗaya akwai muhammad sani dubu ɗaya akwai tafi'u salihu dubu biyu akwai umar baba kura ɗari biyar akwai ali usman bello 500 akwai muhammad umar 2000 wannan shine karshen dai abin da sako ya zo mana zuwa yanzu to ga wata ta bayar ta ce ta wace dubu daya a yau babanta addu'a to Allah ya ji kansa in ya rasu Allah madaukakin sarki kuma ya san in bai rasu ba kuma Allah madaukakin sarki ya kare shi da lafiya Allah madaukakin sarki kuma ya raba ku da shi lafiya to ga wasu ta hanyoyin alaba da lada su ma sun ce a sa a risala foundation dubu biyu da ɗari biyar to allah ya karɓa to saboda tunatarwa wanda shine na ƙarshe ga waɗanda suke so su sa tasu gudunmawar ga akawun nan ba zan sake karantawa 06029369550602936 955 a risala foundation gt bank allah maɗaukin sarki ka karɓa allah maɗaukin sarki ka mai da ninkin ba ninkin abin da aka bayar allah ka biya bukata baki ɗaya ka sa a ɗauka aljanna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah